بسم الله الرحمن الرحيم أنا أكون مستمع على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا

sadaka yi wajibi mai da zaitiyar ke gudun iwani zaɗi citu da sabi da misali ma ni tsakani dubi kuma ga mafi tutu daga ah, wani guci mallaka caguya ni zakani dubi kuma ga mafi tutu tsakani 2.6 wani dai yi da gobe ni

makwaya doro rakuru ga gugusu don giwawo kuka ke gugu don giguba gwegi don giguta eshi don giguni eshi bai kusa ka ga wace rakuru dabba da shi da kai dole da wani sun ci ci guba da wani da kawa shi shi wani ye ta ciwo ya yi gici lati ga gugu ba shi tsina ga yi nisa biyu wọ́n bá lòrò wọ́n yìí lè sọ́nà kó ló bàtà yọ ọ́ wọ́n yìí ní oṣù fi ń jìnnà ṣì jìnnà ẹ̀ àbàtà ẹbí tó ti di ogún ẹ̀yà láti ọ́ òye bá lò wọ́n yìí náà ọ́ nínú ẹ̀ bá lò pápá oṣù tó lóòrò wọ́n yìí kéré ọ̀dọ́ ní ìsọ̀ nígbà bó sí sundays wọ́n dà bá lò ṣìtá àmọ́ iná kẹ̀lé tó wọ́n kéré mi yẹ́wé ewúwé wọ́n ṣàlẹ̀ two point six hundred uga kuya ni de boyo chamili umbeyo chamili umbaga wa mbeda shibo chiwa etinu wawa ye ikichila ti o gba ru pako be shiti na uga to ara arata ara na igoro ta ti uwa ikichila ti mo nje ya kawa ga nuru zukuta ga koya ni uzukuba kindo sashi nuru chile nuru kan nuru de nuru ga gina zakanu da kuma socin mai yawa hatu haka yau ma fari ya hake gishi lafiya fune ga ku lafiyar galugu to ma daga lafiyar guri na ga to talaka ne layu da ko shi ta bai gewa zangarin mai dai bata mai dai kaza kuna na wata taki na wata cibi a kawai ji wata cibi hakki sakon uya bai zo mafuguwan doro niwa ba da kwakwame shi sun doro agowa wuce haƙƙin zoci na da yanki ciyan wa wani to na gai ga zakai wajibi mun shiga ga wuri tara tuwa ba wa zaka wajibi a nan su kwa yi wuri a ga wuri yi ci lati amma wuce ne zaka wuce ci tsohon zaka ba su kwa yi wuri mun za ku ce tara amma wuce ne zaka da biyu ma zikin ce tara amma wuce ne zaka ne ìdìbò dúkìá òfin ní ọgágun là tọ́lá ọmọ àwọn àgbàkà ọ̀làdìjà ọ̀làdìjà sọkọ àdéhùn là ń kíjọ kájú ó gara ní ìlà fún ne ó fẹ́ ṣí jẹ̀máyé ní ìlà dẹ̀rí bí ó dúró lẹ́yà dúró ó kò dúró bí ẹ bẹ̀rù káàtà ní ájí zaka tó kàdé wà wá sí ẹ̀dá wúyẹ wà wala yóò lọ láti ìdóra àmọ́ ní ọ̀gá zaka yẹn wá mu òyì ẹ̀dá káwọn a òyìnbó dáa su àwọn sọkọ síbi a àṣẹ. wuri to wajibi bata misali a zuwa ya ji na filan shi amma wai jan su baya zuwa da wala da jan wai ji ibada da shi wai jan addu'a da shi amma wai jan su ba bai jama'a wai da jan wayan a su ba da yi wajibi ta ce gudana wuki guja da mai aure gudan da na fila da mai wajibi na fila ka wajen alawalo na guba amma wajibi ka wajen wiki guda ya ba gobe ba su sadaka yana shi lagar shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ga tudu wani yanki shi lati wa tudu sabi zaka e wani dago wa wani tudu sabi zaka Na gina wai kwanan ko na kuna wa da kwanan wani adadi na zaka lona na ina e, wani sadaka da wani ke kuri bai ga sadaqatu tatawwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ga tudu ne alkhairu sadaka shi yau wani arziki wata zakarin ga inda mimma yalhaqul mu'minu bi amalihi wa sanatihi ba'da mawtihi ilman allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabili banahu aw nahran ajrahu أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته الله أكبر يبقى مسلمش حديث سنة حديث إمام أحمد ويبقى يتيكيه أتو حديث ابن ماجه ويبقى يتيكي الخير صدقة وزكاة وكي يغلطون الخير يبقى تشيزي وهم بني درجة أبو jami'i da su kwa jaye ko wuce na wanda to da shi wa mai zai yana filashi su ku yi ibu annabi sallallahu alaihi wasallam ga mini alkhairu da je musulmi mu'mini zuma ce duba da mini ito alkhairu da ce bai su ito da su kabar na gai ilimi na da man yi wata ilimin sana'a ga nan ilimin dole na ji al'ummar musulmi ji amfani da wagalowa kawaci kama nuna da isu wani awuru wai golo al'ummar musulmi da ilimin kafinta tailoring welding organizer sana'a ne da na mai ilimin da shari'a yana da mai kuma ne wani sallallahu ga ilimin gbogbo ìṣẹ̀dá òyìn wá ní ìtajù lè kó yẹ́kúrò lọ àlè lórí sọ̀rọ̀jọ̀ wà jẹ́ àǹfààní lè yọ gáwó sùnà àtàlẹ̀ wà jẹ́ àǹfààní àmà lè ṣẹlẹ̀ tí ní ẹ̀ndà là á ṣe lọ wọn ká ibi ọ̀gẹ́ ìdá ṣe ọmọ láti èrè mú sòkóbà wà dé ládàá rẹ̀ sòkóbà wà lóhùn ṣe wọn ba wa gawa ji wuce soko gawa na yi wa woga waji lewa waji lewa na waji mu zaɓi ji ni mabe gishi ina a ce mana mu ake ga so fi wa ne egi wuce wa fa yin zaji fiye wa tun wuce fa wa na a san ya ji wa ya su ko lokaci na wani jin ga ya amfani en doro wa be jiji za ku ci ci ji de ma be jiji ina apa na ni ja pa ifa ni wo ni ja pa ifa ni ji ma na bo za wa ni ni e ta ji doro wa be ko wa ji da sallallahu alaihi wasallam ne da ne to alkhairi jo wi ilimi ga ilimi ne ba ka zuba ajali obu na da wa su su ko da ci ye ba fi wọdé jíkúrú náà na ti ṣe bá àdúrà yà wọn ejikúrú náà ń zò ṣébi àdúrà zamala wa ta gi o ṣébi àdúrà bàyàwó yìí tó hà lè ebe ya àdúrà ba wọn bí rahamu ma yóò bá yà yà daga fúfúrú ìka kawo tó káwọn gábíà tó a ṣẹ̀ta àdáyé kuma wa degi kawai yin tarbiyyar da tun da ciya maimakon fatunu za su yi gbogbo ya zuba da alkhairi wadda kuna yin dole na wagan ciya yi idi mana ta waga na yawa ya gabu da tsoci wani fata ce zabe wa yana sha gawa yare wallahi tallahi billahi wa yanda ce ya shigo ya kuɗi da eh, ce wasu ga wula da ya gwawa wuce wuce bolo-bolo na ya asa juge bawa ya gogo wanda gawa ga aspa wanda gawa ga aspa wanda ko ce ya ji ko da kyar wai da nini wai ya fari da ke pata ne jima mu da an mutu su ga mala ya wuce kuna waza ga yin ki addu'a ba ga addu'a ake addu'a ya tiri kai amfani wuce kwana wa gino maganin lulu ce tí ne ko ce aishe sa mace wallahi tallahi la ilaha so ku ji ya shi jama'a musulmi jibili tu alkhairi ko ne waga ila gun suna amma da game da amfani da hajji je mu ne kabari ubo na ite bolo bolo na uji na gai hafa wa rasahu qur'an na wuji gona ke ga wa qur'anu shi a gaggago na zuru no gune ko la shi dosu fi adini na washin duka ta e gizi ci ga gihu na yi wa gai bala kai na wani wani lada fi min suwe ya ƙur'anu na da wani ba a ce bana Allah akwai ko ko lawa luba shi a ce ya amfani wani wani wani ko kare wani littafi to da layi baya wani da ake katon wata gina su ba da kowa alkhairi a gba littafin na ajiye da littafin na wasu bayan ráàmù ya ọ̀tọ̀ náà ìgbàlúwọ̀ kàyà ìṣe pátá ṣe kàtà yà máa ní láti sọ̀kọ́ ní kàtà yìí wà wọ́n tafsirin Qur'ani da ka tawo ba mu littafi hadisa da bi kuma da ka tawo ba mu sallallahu alaihi wasallam aga yi da kan guna da ga lugwa ga wani ce gogo e bai lawa lugwa shi lada ne su wani jiki da su saba biyu da shi milkin alkhairi kwajo annabi sallallahu alaihi wasallam ga au masjidan banahu kotu masalaci wacin kabarin ladayen matsalaci na fi yanzu Allah haɗuwa matsalaci wadda zidiyar sadakatin jariya da musulmanci kabarin ladayen da zan barka da yanzu gama duniya da da sallallahu alaihi wasallam ganda da kici da alkhairi ga cikin mu da da kici mabiye ga cikin mu sai wayi suhur wayi jayyinu sai da bai sahaba na shi duba wanda da da ya sai daga cikin wani rai masallaci da daga biye ga cikin busu ko da gwamnatin rai zuku rai zuku Allah akbar amma Zando dora ji wa gun ce ko da shi ko da mu zuku to da kula gubiya nan amma mun je rogo a ga wuje wanda masallaci to a wani kabulo hukumu tamu mide kabu a tun so bai yi ba muje tun da ce ka ta so ko na da alkhairi ga cikin mu zan da ci bayan mutuwa zan da ci je mi ji gutsu ko wani mutuwa fi na a gutu ka ta so ko ne na mun ga tuto gishi man a dawa ke ya fitina da annan zabuke ya guje muke yana zabuki bata ya ga shi court injin daga wuce da daga waya wannan daga ya guda ci guda wannan daga ya abuja waya waya guda da nan sai tu na gaba alkhairi kwada eh, na ga abin suwa ya alkhairi wa abin suwa wa ci gaba da wani na fitin ma ci ga shege wai zuma jariru ya ji diwa ɓata nan ya gudu ce ya yi da lokaci wa a ga daga wuce da daga wuce ga kotu bai gwa kiki ne a fa je wuce loje yi bi ja je wuce loje wai na wani ba da ko ga mai musu kuji yi ga yaya ba to ko ga yaya ba bina alkhairi kuna nabi muhammadu ga wuce gini wacce kabar wani sallallahu alaihi wasallam za a baita bibu sabi ibina tu ya gisa shi ne wani loji ya ci shi ko zana ba wuli wuli wuda yana da cikin lisa goma àgbẹ̀ gàṣítà tún bá wẹ̀ lórí nàná ṣá bá ìlóṣù nàná ìwà bá yé ni yá ṣá ajé yìí sàn nà lálù ìhùn nà wà bá tó yà ní yà ní nàbí ni yóò ṣẹlẹ̀ mùsùlùmí àjílì zùmọ̀ àjọyọ̀ aláwọ̀ àbúrò ko tuba ya kundi lele tuba ya ji makanta addini lele gina duka ta Qur'ani shi littafin ya ba gori shuru ne da Allah akbar udabbitu alkhairu kullu sukufa wani hata aga gbogbo waje gbogbo àwọn yìí ṣe jẹ́ àǹfààní wọn láti rọ bọ́ọ̀lù ọgbọ̀n káyọ̀ àwọn yìí ṣe jẹ́ àǹfààní wọn ládàá wọn lè tún làkàbà rẹ̀ àwọn sọ́dọ̀ pátá àhàrẹ́jà hàn ní màálí ìfìfì hákì ní wàyà tí tati buje su goma ba can wutso bai ti tacin arziki ko ci da waje da wala da tu su ku ya yayi ya mota ta yayi ya lo tu su ku Allahu akbar shi amfani da shi a dukkan su ya amfani da da shi fa'ata da da da da da da da da da da ugaigaiya alhaku hu zai ba da mauti ya tuwa alkhairi da shi la da wani da suza a hajjiyar wasu ji na haka shi wa da tuwa a tu makanta allah su ko ya ya tuwa alkhairi da shi ne balbashi ta gi zabo su ci balbashi ta gi zabo wani ya tunguru wallahi tallahi sai dai su kwafuwa wani gaba gida cikin musulunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wurin ba annabi ba za yi cikin zuciya wani annabi ya gama wani ya tuni wani ya zai su kogo faya ya zai su kogo faya kwe lalu ya fi wuce za ya wudana sai za a kaya òkú òkàtọ́ ọ̀làkọ́ ìlú ìbáyé gbogbo làwọn jẹ sílá làwọn jẹ níbi káta náà lè ti àyẹ̀wò tó gbúrò adé àánú nítorí iná ọ̀gá ajú rẹ àmọ́ ká fún ìyàwó àgbẹ̀mọ́ náà gbọ́dọ̀ náà wò tún gbogbo sẹ́nu òkè àlẹ́ ìka láì hakika ya ci ra'ayi ya wai zai yi yadda na je kwani wuje ko ci na sako fa da ba sokoji bare da tura kai ne ne wudanari wudanari a mai na wuce wutu a hukunci da kya ce ne a fi ba za wuce wuce wato da biyu kwamiti ya masalaci ne wato alikawali jiya da wurayi a hatu masalaci ne amma kan doro zai ji allah to wuce dago ita da gwata yi kuma zai ji jani kawai ne kallo ba je to wosu no ga ya na dana ban ulan wa ya wanje uzuri la ilaha illa e kabe a lo musu ne be ya foda ya lo be to ma da be mu ne bi a yi wa wajen gbajiya da ba su ya ga ga miliyan sau rayu ko ma bi kire yi ku ya ba ta ke mutu wani na yi moto na la ilaha illa amma za su kai shi ne hukun alu ya ce ni ma ya ya shigo masallaci da zo da wata mutu su kowa ta yi fada har fadina ya wusa in yi makanta dini ce na zambi da sahaba mutum na shiga ma nabi muhammadu ya yi labarin da yau wasallam ga wani shiga ba su kama ci kabarin alkhairu ma bai su amma ni ba na wato zuma na wajen waga ka doro haka ya labarin tun da da yadda wa mace kabarin yau ga ajiyar gata ya wani ga waga Allah wuce ya ni ba ka zan eh, wajiya wani ka zama kyoge tungapya tungapya kuti tari wanja tari wanja luko lutuna tsoga tu age ba to age osan kabare wa fe mai mai ya alkhairi e goda yije wa e tayori wallahi tallahi qur'an yije kumiya yi e do yi pata daga chabo go yi ko to ko ciya kin ci duke no da yake kya faru ego shaji haji sai ya wasu sha'awa wanzu ya zo wani fai ya sha'awa to yi lokaci ne in sabu ba sabu ta ego na jawo su ake kan sanu da amfani da za ci rai je in zo ciwo shi pata da jiru lati ba ne lati wuce pata ka ba wani wake wani hada amfani da ake kin kan sanu to a ci rai je

najogalu wafi wani sun ba kwaya wani abin da naji kawo luwa wogera musu kwai da ta wani ta سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 二月二月二月二月。